السلام عليكم ورحمة الله ina muku kowa fatan alkhairi ina muku barka da shigowa wannan channel din wato AJY Media idan yau ne farkon shigowanka ga wannan channel din ka daure ka yi mana subscribing ga channel din nan sannan ka danna alaman karrawa amfanin yin haka shine duk lokacin da muka sa video YouTube za su ba ku alama gashi mun sa sabon video kun ga sai ku kalla sannan ka kumanta ku yi mana liking ga wannan video saboda ku kara mana karfin gwiwa liking ba wani minti daya mi sakon 1 ya kai zaka iya yin liking kawai sai ka danna kan nan kana dannawa shikenan ka yi liking wannan video ga mai tambaya zai iya mana tambaya a comment insha Allah ina gani zan bashi amsa a yau insha Allah na zo muku da wani muhimmin code wanda za ku yi amfani da shi sau da yawa wayan suna tambaya su ce ya zan yi in tura wa wani aboki na data ya zan yi in ce mishi ya turo min ya zan yi kaza ya zan yi kaza to a yau insha Allah zan nuna muku hanya mafi sauki wanda za ku yi sharing data ɗinku ko kuma ku yi requesting ku yi requesting abokin ya turo muku da data bayan ka shiga inda, kake kira sai ka sa wannan kodin kamar haka star 131 star 7 hash sai ka sa alaman kira bayan ka sa alaman kira zai fito maka da wannan shafi kamar yadda kuke gani ya fito maka da wannan shafi idan kuka duba abu na farko suka ce transfer from data balance in kana son ka yi transfer daga datan ka kana son ka yi wa abokinka transfer sai ka sa number one bayan ka sa number one kun sai ka sa number da kake so ka yi transfer misali bari na sa wannan number 070 kun sa wannan bayan ka sa wannan number za su tambaye ka select amount wani nawa kake so ka tura mishi amma ku sani sau biyu ko ake yin transfer in mtn ne sau biyu kawai 500 mb da kuma 500 mb so biyu suke yi ba ka wuce 1 gig to sai ka sa idan misali kana son ka sa 500 mb ne ko 50 daga 50 zuwa sama dai zuwa 500 mb sai ka zaɓa wanda kake so kana zaɓa sai ka sa eh, sai ka sa send kana sa send zai tafi direct zuwa abokin da zaka turawa yanzu kuma abu na biyu shine idan kana son abokin ka kana son ka yi requesting from your friend kana son ya tugo maka shi ma akwai hanya mafi sauki sai ka sa wannan kodin da na sa star 131 star 7 hash bayan ka sa sai ka sa uh, request number 3 kenan ko kuma buy for a friend in kana son ka siya ba ka son ka yi amfani da datan balance ɗinka datan ka na cikin wayanka sai kana son ka siya mishi ne sai ka sa number 2 kana sa number 2 za su tambaye ka option za su ce maka wani plan kake so kana son ka siya mishi daily plan ne ko kuma weekly ko monthly ko two monthly ko three months sai ka zaɓa wanda kake so idan baka so sai ka koma back na mu koma back sai kuma request from a friend sai ka sa number 3 idan kana son abokin ka ya tura maka sai ka sa su number shi ka sa 08 kaza kaza kaza 07 kaza kaza kaza 09 kaza kaza bayan ka sa number shi sai ka yi sending to shi abokin naka zai gani ta message gashi an turo mishi ga ka ka tura mishi request ya turo maka data kana bukatan data sannan abu na gaba shine view pending request idan ka yi requesting ila yana nan yana pending bai je ba to za ka iya view din shi da wannan in ka sa number 4 kaga kana sa number 4 to kaga saboda ba wanda na ba wanda na ba wanda na sending ba wanda na sending request request ya turo min data shi shi ka sa suka sa you have no pending request baka da ban da pending request amma idan kana da shi za su faɗa maka ga inda kake da shi nan thank you wannan shine karshen bidiyon mu kar ku manta ku yi mina liking ga wannan bidiyo muna godiya duk mai tambaya zai iya min a comment in na gani insha Allah zan bashi amsa sai mun haɗu a wani bidiyo na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh